to yana da iyali ya fita ya je neman kuɗi ya haura shekara uku shi yake nemo kuɗi yana turowa gida ana gudanar da al'amurra to yanzu ya buƙaci ya zo ya ga iyalansa shi kuma uban ya buga kai ya ce ko alama kar ya kuskure leƙo gida ya dai zauna can ita ta nemo kuɗi yana turowa shi kuma yaron ya buga kai to shine yake tambaya yanzu menene mafita mafita shine uban zai yi haƙuri ya bari ka zo Eh, shi uban shi zai yi haƙuri ya bari ka zo domin abin da za ka yi idan ka zo gidan to ko da ka mutu shi uban ba zai yi shi ba eh, abin da za ka yi in ka zo gida ko da ba ka da rai to shi uban ba zai yi shi ba to saboda haka uban ya haƙura ya bari ka zo saboda ka ba iyalanka haƙƙinsu kuma kar mu manta fa amana ce aka ba mu. kuma ba wai yan kuɗi da mutum zai turo ba duk abin da mutum zai turo daga wajen da yake neman kuɗi in dai shi ba shi ya zo da kanshi ba to gaskiya ba a ba iyalai su ba ba a ba iyalai su ba kuma shi uban nan ya kamata a ce ya yi zurhin tunani tunda shi ma ai tare da iyalansa yake ya yi hakuri ɗan shi ya zo gida in ya zauna ko da wata ɗaya ne yayi ko wata biyu kaga dai alal aƙalla dai ai sun ɗin ɗebe kewa da mai ɗakin sa ya ba iyalansu haƙƙi a takaice to shikenan ana iya kuma a ingiza shi kuma ya sake komawa amma a haka wannan to ya zamo cin amana ya zamo zalunci gaskiya ba a kyauta ba ko kaɗan ba a kyauta ba saboda ka uban zai yi haƙuri shi dan sai ya zo gida wannan ba wani laifi ba ne kuma a nan ko ka saba mashi ka zo gida baka ba shari'ar musulunci ba ce ka saba ma eh baka saba ma shari'ar musulunci ba wannan sai a kiyaye iyaye su kiyaye dan Allah su yi amfani da hankalin su da Allah ya ba su dan Allah eh wallahu alam in kuma haka ake so dan ya zauna can ya ta nemo kuɗi yana turowa ya ta nemo wa yana turo wato ita boyar Allah nan sai a bata takarda a sallame ta ta je ta samu wani zai kula da ita shi kuma dan a bashi can wajen neman kuɗi ya ta turowa yawwa wallahu alam ko kuma a tura ta can wajen shi mhm. dan wa yana tambaya wai idan mutum ya gama wazifa ya ga ana yin hasbunallahu hamsin ya ladifu sai a ce da tara. wasu suna istighfari salatin istighfari da ya salam da ya ladifu dari dari ya danganta dai da irin yadda kowace hadara kowace zawiya take dora ma kanta ayyuka na nafilan nan domin manzo Allah ne yace ikilifu li anfusikum min al-a'mali ma tudiquna fa inna Allah la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal amali ila Allah adwamuha wa in qalla annabi yace ku dora ma kanku ayyukan nafilan da za ku iya yau da gobe Allah bai gajiya da baku lada sai in kun gaji da bauta mashi ayyukan da Allah ya fi so su ne wanda aka dawwama ana yi komi karancin su to wannan azkare da ake yi bayan wazifa ba wanda yake dole a ciki ai hatta wazifan ma ba dole bace in ba dan mutum ya dauki alkawali ba yanzu da kai da ka dauki alkawali da wanda bai dauki alkawali ba yana shigowa dai ne ana yi tare da shi saboda abun ya kayata da shi kuma yana so to ba ɗaya kuke ba kai in ka bari ka saba alkawali akwai hukuncin da shari'a ta tanada maka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayatu munafiqu salasun idza hadasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana annabi ya ce alamun munafuki uku ne in yayi magana zai ya ƙarya in yayi alƙawali ya saba in an bashi amana ya ci to kaga kai ka dauki alƙawali kuma annabi ya ce man nazar an yudi Allah falidi duk wanda ya malla alƙawalin da'a to yi to kaga hatta wazifar ma ba dole bace in dai ba ka dauko alƙawali ba in ka dauko alƙawali kan ne ya zama dole to abin da nake so in walƙa ma nan dai shine cewa wannan azkare na baya ba dole bane bayan an kare wazifa duka ba dole bane amma karka manta suna da falala da yawa kuma karka manta sheda muke yi cikin awa 24 muna sheda 100 kowace sheda za a tambaye ka lokacin da ta fita me kake yi yawwa wani aiki kake aikatawa to kaga wanda Allah ya sa shi dashi mai yawa ta fita yana zakaru to ai kaga shikenan ya ya more kenan to shi yasa dai ba a bari mutane haka na su zauna sai hirar duniya sai hirar siyasa sai hirar kasuwanci sai hirar mata da abin da ya kama da haka ake dora wannan ayyuka saboda dai lokacin sallar isha'i ya kai sai ai ya kiran sallah sai ai sallar isha'i a irin wannan lokacin da malamai ma sun ce makaruhi ne mutum yayi maganganu bayan sallar tsakanin sallar magariba da isha'i inda ba zikiri bane hatta kwana ma ba a so kai kwana a wannan lokaci saboda ka a takaice dai ba dole bane amma in kayi to fa lillahi alhamdu Allahu alam sai tambayar malam Abubakar Ibrahim a Port yana tambayar wai kamar masu fita neman kuɗi mutum ya haura har wata hudu ya haura wata shida ya haura shekara ma ko shekara biyu gashi yanzu mun gama magana mai mai shekara uku shekara hudu da iyali kuma babansa ya hana masa ya dawo to shi malam Abubakar Ibrahim a Port yana tambayar wai ko wannan ya halatta a musulunci a bai halatta ba bai halatta ba a musulunci alal aƙalla dai ai kaga mace idan mijinta ya mutu to ai kaga idda wadda shari'a ta ɗiba mata wata hudu da kwana goma wata hudu da kwana goma to wannan abin da yake nuna mana fa abin da yake nuna mana wannan wai duk da damuwar da mata ke ciki to iya iya haƙurinta kenan iya watannin haƙurinta kenan wata hudu din nan sai aka ɗan ɗora kwana goma to kai ka je neman kuɗi ka wuce wata hudu ka kai wata shida ka kai shekara ɗaya ka kai shekara biyu wani lokaci kuma idan kuka dawo kuka iske matanku da ciki ko cikin wani yanayi kuma sai ku ce ba a yi gaskiya ba ko kuma wani lokaci in kuka je can ba zama kurin kuke yi ba yadda kuke holewa ita ma nan ta kasa hakuri ta hole kuma Allah ya sa an samu ciki kuma in ka zo sai ka tada barazana alhalin kuma ku ne ba ku da gaskiya don haka shari'a musulunci dai bata yarda ba ka ɗauko ɗiyan mutane da sunan aure ka zo ka ajiye ta a gida kawai tana ta cin hatsi kai kuma kana cin kana holewarka shekara ɗaya shekara biyu shekara uku da zo wani yake ce mana wai wani ma har ya kai shekara goma matar shi tana gida shekara goma shekara goma an yi a zo yaƙi zuwa ya zo yaƙi zuwa shekara goma matarsa tana gida shi kuma yana ce wajen neman kuɗi haba jama'a wani irin cin amana ne wannan wallahi al'azimi Allah ba zai bari ba wannan ana cin amanar mata sosai ana cin amanar mata sosai kuma wallahi Allah ba zai bari ba amana ce Allah zai hukuntar da duk mutumin da ya ci amanar matarsa ko matar da ta ci amanar mijinta wallahi Allah ba zai bari ba saboda haka a kiyaye wallahu alam tambaya ta gaba ta malam Abubakar Ibrahim daga Port Harcourt yana tambayar menene hikaya to amma dai ya ba kanshi amsa dan ga alamu ya san menene hikaya din dan ya ya ci gaba yana cewa to idan aka baka hikaya din ka gamsu da ita zuciyarka ta kwanta kana ai rike ta a matsayin hujja eh kwarai da gaske amma ya kasance akwai isnadi ma'ana ya kasance wanda aka samo hikayar daga gare shi amintaccen mutum ne ba mutum bane wanda aka san shi da karece-karece. dan mutum ne wanda aka san shi da karece-karece to bai kamata a dauki maganganun shi a yi amfani da su ba yawwa saboda haka a takaice dai ma'anan hikaya shine labari yawwa kana gani koda mai koda mai menene mai mai wannan littafin kaba'ira imamu zahabi kana gani in yayi yayi fasalin shi ya tafi misali kaba'ira ta kaza in ya kare yakan dora fasali wani lokaci sai kaji ya ce hikayatan wato labari wani labari to kaga irin wannan labarin za ka duba ka gani da kuma wanda ya rawaito labarin shi idan amintacce ne inda bai yarda da labarin ba to da ba zai kawo shi ba sai dai ba dole bane da ba nassin qur'ani bane ba kuma hadisi bane ba dole bane kai aiki da shi amma in ya kwanta ma a zuciya to kana rike shi dan ba ba komai bane wanda ka yarda da shi zaka ce sai kowa ya yarda da shi yawwa ba kuma duk abin da kake ki bane kace kowa sai ya ki shi saboda haka kai in ya kwanta ma to kana rike shi matsayin hujja kana kuma iya wato rike shi a zuciyarka kai ma ka hakaita din ka bada labarin kamar yanda ka ji sai dai kar ka ƙara kar kuma ka rage wannan yana tambaya wai mai ake nuhi da usulubi abinda ake nuhi da usulubi hanyar da zaka bi wajen isar da sako ko hanyar da zaka bi wajen fahimtar da mutane wannan shine ake ce ma usulubi yawwa yanzu kaga misali wa'azzukan da ake yi yanzu ai yawanci duka usulubin da ya kamata a bi ba shi ake bi ba mutum zai zo yana wa'azi sai kaji yana gillawa bayan Allah ƙarya yana rantsuwa yana yana zagi to kaga wannan ba usulubi bane usulubin da alkur'ani ya ɗora dukkan musulmai a kai shine udu ila sabili rabbika bil hikimati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan kai da'awa ka kira duniya zuwa ga addinin musulunci da hikima to kaga anan in ka sa zagi to babu hikima a ciki in ka sa ƙazafi babu hikima a ciki in ka sa ƙarya babu hikima a ciki duk abin da za ka sa dai ya kasance dai hikima ce abu ne wanda zai ƙayatar da mutane ya shiga cikin kwakwalwar mutane ya kama zukatansu saboda ka bi hanyar da Allah ya ce a bi. to saboda haka zagi da ƙarya da ƙazafi da bushewar ido da bushewar zuciya da maganganun da basu dace ba wajen manya da sauransu wannan ba usulubi mai kyau bane ma'ana ba hanya mai kyau bace wadda ake bi a isar da saƙon Allah subhanahu wataala a takaice usulubi shine hanya wadda ake bi a isar da saƙo ko kuma hanya ta mu'amala da mutane wannan shine ake ce ma usulubi wallahu alam dan wa yana tambayar an ce wai inda liman ya bada sallah limami ratibi inda yake hawan nan yana bada sallah wai bai halatta ba wani ya zo kuma nan ya hau ya bada sallah a ban karanta haka ba abinda na sani dai an ce makaruhi ne masallacin da yake da limami ratibi ai jam'i biyu a masallacin abinda na sani kenan makaruhi aka ce shi wannan makaruhi ne amma hawa inda liman yake yake ba da sallah limami ratibi wani ya hau nan ya sake ba da sallah to idan masallacin ya cika ya za a yi kenan ko waje za a hidda liman shi ya ba da sallah ya bar wurin liman kuma kaga wannan wata magana ce daban saboda haka ni dai ban karanta wajen ba kuma hankali na bai kama ba ga wannan magana gaskiya eh wannan shine wallahu alam kowa yana tambaya wai hukuncin masu yin tsarki daga tsaye babu komi mana ana yin hitsari ai daga tsaye inda mutane ba za su ganka ba mutuncinka ba zai zube ba girman ka ba zai fadi ba to kana iya kai ka daga tsaye musamman akwai inda zaka je ai wata dushi in ka je da ta kai ka san ba wurin da zaka tsugunna bane saboda haka hitsari tsaye in dai ba mutuncinka zai zube ba to wannan ba haramun bane amma idan mutuncinka zai zube to ya tashi daga halai ya koma haram saboda annabi ya ce kullu ma ya khalu bil muru'ati fa huwa haram duk abin da zai zubar da mutuncinka to haramun ne saboda haka wannan ba laihi bane wallahu a'lam wa yana tambayar wai inda yake din nan baya samun baya samun damar jam'i na zikirin juma'a da wazifa ko ba damuwa ya ci gaba da eh in baka samu damar yi ba to sai kai kai kadai dama ai ba faduwa take yi haka ba ba haka take faduwa ba ita wazifa da kuma zikirin juma'a in dai ka samu lokaci to yin su zaka yi sai dai ita ita shi zikirin juma'a ana yi shi ne tsakanin la'asar da faduwar rana yawa idan magariba ta yi to shi zikirin juma'a ya faɗi kuma in mutum guda ne alal akalla ana son ya yi dubu ɗaya hailala dubu ɗaya ko da ɗari biyu da ɗan kai misali ya yi dubu ɗaya hailala da ɗari biyu da yan kai in shi kaɗai ne kuma in kaga in cikin jama'a ne to rahmatun duk yadda aka samu ya aka yi khalas ya wadata ai ko sallah ba ko sallah in baka samu jama'a ba kaga bata faɗi ba za ka yi ta ne kai kaɗai balantana wazifa hmm, wannan shine wallahi